This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa wasar Hashim Gumel. Babban bankin duniya ya amince da ba Najeriya rancen dala biliyan biyar, don bunƙasa kuɗaɗen shiga da kuma dawo da sauye-sauyen tattalin arziki da ya haifar da matsalar tsadar rayuwa a cikin shekaru da dama ga ƙasar da ta fi kowace yawan jama'a a Afirka. Bankin ya faɗa a yammacin ranar Alhamis cewa rancen zai taimaka wajen ƙarfafa matakan kare talakawa tare da ƙarfafawa sauye-sauyen haraji ga kuɗaɗen shiga. Bankin ya faɗa a yammacin ranar Alhamis cewa rancen zai taimaka wajen karfafa matakan kare talakawa tare da karfafa sauye-sauyen haraji da kudaden shiga. Sauye-sauyen tattalin arzikin shugaba Bola Ahmed Tinubu ciki har da kawo ƙarshen tallafin man fetur na tsawon shekaru da dama amma mai tsada da kuma haɗa kan farashin musayar kudaden ƙetare wanda ya haifar da hawa farashin kayayyakin ya kai kwatankwacin na shekaru ashirin da takwas. najeriya dai ta riga ta fuskanci ɗimbin basussuka bayan da bashin da ake bin ƙasar ya ƙaru da kusan kashi dubu ɗaya cikin ɗari a cikin shekaru goma da suka gabata jiya juma'a kotun kolin jamhuriyar nijar ta ɗage kariyar da hambararren shugaban ƙasar nijar muhammad bazoum ke da ita wanda hakan ya baiwa gwamnatin mulkin sojan ƙasar da ta tsige shi daga mukaminsa damun gurfanar da shi a gaban kuliya bisa laifin cin amanar ƙasa kotun ƙasar Nijar ce ta yanke hukuncin wadda ta zama babbar hukumar shari'a ta ƙasar tun shekarar ta gabata da hafsoshin sojan da suka kitsa juyin mulkin da ya haifar da gwamnatin bazum a watan yulin da ta gabata jim kaɗan bayan juyin mulkin gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta bayyana shirin gurfanar da shugaban ƙasar a gaban kuliya bisa laifin cin amanar ƙasa da kuma zagon ƙasa ga tsaron ƙasa. bazum zaɓaɓɓen shugaban ƙasar bisa ta farkin dimokuraɗiyya yana tsare a fadar shugaban ƙasa tare da matarsa hadiza tun bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan yuli na shekarar 2023 duk da zanga-zangar ƙungiyar ecowas ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka wanda ya buƙaci a mayar da shi bakin aiki shugabannin ƙasashe bakwai masu girman tattalin arzikin duniya sun kawo ƙarshen su da gargaɗi ga ƙasar china inda suka bayyana cewa goyon bayan da beijing ke baiwa sojojin moscow yana ba wa rasha damar ci gaba da yakin da take a ukraine shugabannin rukunin ƙasashe bakwai masu arziki sun ce sun yi mutu wajen ƙara kashe kuɗaɗe daga yakin rasha suna yin barazanar ƙaƙaba takunkumi kan duk wata ƙasa da take taimakawa moscow wajen kauce ma takunkumin gargaɗin wani ɓangare ne na sanarwar haɗin gwiwa da ta fito daga shugabannin yayin da suke kammala taron su na biyu a birnin Apula na kasar Italiya. Ya kuma kunshi harshe mafi tsauri ya zuwa yanzu ga Beijing. Wanda ke nuna takaici daga bangaren shugaban Amurka Joe Biden game da rawar da China ke takawa wajen taimakawa yakin Rasha a Ukraine. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mahajjata musulmi sun yi dandazo a katafaren sansanin da ke cikin sahara da ke kusa da birnin makka na ƙasar saudiya a hukumance an fara gudanar da aikin hajjin shekara-shekara na bana hukumomin saudiya sun ce sama da mahajjata 'yan kasashen wajen miliyan ɗaya da rabi ne suka isa birnin maka a jiya juma'a suna sa adadin zai zarce na bara inda sama da mutane miliyan ɗaya da ɗigo takwas suka yi aikin hajji ziyarar ta bana dai ta zo ne a tarihin yakin isra'ila da hamas a zirin gaza wanda ya jefa yankin gabas ta tsakiya cikin rikicin yanki majitan suna zama ne a wani sansani na hamada sannan za su zagaya domin yin sintiri na yini akan dutsen arafat tun da aka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi jawabinsa na ƙarshe wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya faɗa jiya juma'a cewa kayayyakin abinci zuwa kudancin gaza na cikin haɗari bayan da isra'ila ta tsawaita ayyukanta na soja a zuwa rafa kuma waɗanda harin da aka kai a wurin ya raba su da mahallansu na fuskantar matsalar rashin lafiya yayin da yunwa da barazanar fuskantar matsanancin yunwa suka fi kamari a arewacin gaza a 'yan watannin baya-bayan nan lamarin ya zuwa yanzu ya ƙara taɓarewa a kudancin ƙasar in ji carlos co mataimakin daraktan hukumar samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Jama'a masu sarare mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na bari ya huce. Wanda masu hikimar magana ke cewa shi ke kawo rabon wani. mai cuta ba an yafi in babu gayyata baki ma ƙara na zama na yafi saboda ba ni san in ja da masu yin tsaron ƙofofi na fi san zama da mutunci ga wanda ke ganin girma na. Eh. Malam Murtala barka da asuba da fatan an tashi lafiya. Lafiya kalau baba da fatan an shigo ƙarshen mako lafiya. lafiya kalau to ya aka ji kuma da ibada na hawan arfa yau to alhamdulillah ka san wannan makon ne da abubuwa da dama hmm. kamar yadda ka faɗa na farko dai ka san arfa inda musulmin duniya suke wanda Allah ya kaddari hmm. suka sami zuwa aikin haji a yau ne za su tattaru guri ɗaya domin wannan ibada da take yana ɗaya daga cikin gimshikan aikin haji a eh, gimshikan eh, musulunci ba haka eh gaskiya hmm. gashi eh. kuma gobe allah ya in allah ya kai mu safiyar sallah babbar sallah da za a yi wato za a yi layya kenan lalle za a yi layya za a yi yanka Mm. Ah, kai za a ci nama ba ba. <laughs> to sai dai kuma akwai abin da shawarwari da masana sukan faɗa suka ce wai ah, ranar hawa arfa ku da ba ku je ku ba ku je aikin hajji ba to ku kuma idan kuka azumci wannan ranan rana ce ko kuma akwai fa'ida sosai wanda Allah kan ba da ladan wurin shekaru biyu kenan to ni dai na yi kokari na tashi da shi ba sani ba ko kai ma ka tashi ka samu ladan masu Hajji. aini uku na ɗauka gaba ɗaya yau baba uku gaba ɗaya na ɗauka don in wuce kowa da lada in <laughs> kai guda ɗaya ka ɗauka ni uku na ɗauka yau na dai ɗauka a nan ba ɗaya dai ɗauka ba kaka wanta tun da aka shigo wannan watan ne aka ja mana kunni aka ba mu fa'idan wannan lokaci ai gaskiya ne mun ji amfanin wannan lokaci to Allah ya karba mu da su wanda suke can tsarki Allah dawo da su mm. gida lafiya to amin sun ma'amin kuma mm-hmm. ka san kamar yadda ka faɗa na ji mm. a musamman mutanenmu daga najeriya ghana mm. Niger kasan kasashen mu na nahiyar Afirka kowace kasa mm. wato da ta irin matsala yanzu haka da ake fama da ita amma dai ita matsalar tsadar kayayyaki da wasu abubuwa zan ce abu ne wanda ya zama ruwan dare ga duniya sai dai na wani wurin ya fi na wani wurin wannan haka yake saboda haka yau wasu naji malamai da masana suna ta kara wato faɗakarwa ga su mahajjatanmu da ke can mm. ƙasa mai tsarki da kuma har mu da muke a gidajenmu muna wannan azumi to sun ce duk mu mu yi ta addu'o'i wa kasar mu saboda ba mu da wuraren da suka fi kasashen nan wallahi haka yake mm. saboda ka wajibi ne mu yi musu addu'a Allah ya taimake wato ya yaye mana matsalolin da muke ciki kuma ya taimaki shugabannin da suke a kai saboda ka san shugaba mm. an ce kamar direban mota ne ba ka yi masa fatan mummuna fata don abin da fata ba haka ne <laughs> mm. lalle ka haka kai ba kamar yanzu kai a ce direba yana jan ku cikin mota kai fatan kawai wai yana rike da starin mota a ce wani abu mummuna eh, ya same shi addu'a a dawo lafiya kuma sai ka je ka yi kokora addu'a ka da yawa wallahi gaskiya ne sai dai sai dai kuma sallah kuma ga kuma ranar da aka ware don a karrama maza wato fathers day ko kuma iyaye maza kenan fathers day iyaye maza eh mm. ka san baba irin wuraren kasashen mu sai ka ga irin waɗannan bukukuwan ba su hmm. tasiri irin eh, haka ba ba su muhimmanci kwarai ba haka amma amma irin nan eh. yo wato ranar baba eh. akwai wasu abubuwa da da ba wai kowa ya san abin da ake ba sai wanda ya je gani yanzu idan ka je makabartu Mm. wuni za a yi ka sani wuni fa har rumfuna mutum sai ya je ya kafa rumfa mm. mutane za a ga iyali gaba ɗaya an kwasa mutum ya je ya kafa rumfa a kabarin mahaifinsa iyali da kowa da yara an zo nan wai wai ana kamar ana firin ne tare da shi wai kamar ana an kashe wuni tare da shi haka ake yi ma ranar iyaye mata ita ma haka zaka ga ana ta aje furanni da wasu da sauran abubuwa mm. lallai so saboda haka yanzu a madadin sashen hausa na muryar amurka baba mm. muna yi wa dukkan iyaye maza eh, fata alkhairi da kuma mm. bikin murna wannan rana tasu mm. to Allah Allah Allah jikan mu kuma iyayenmu da ba su raye da suke nan kuma Allah sa mu raka su nisa amin amin summa amin amin summa amin Yeah. to malam murtala yanzu bari mu je ga gaishe gaishe mu wanda yake eh, gaisuwa ce ta bari huce sannan kuma ta barka da sallah ban sani ba ko kai ne za ka fara shiga fage To bare mu fara da ga jihar Katsina da ke arewacin Najeriya inda muka sami sakon Haruna Muhammad Katsina inda ya ce da Allah ga sakon sanan na barka da sallah da kuma fatan alkhairi zuwa ga honorable alhaji shafi'u madawaki inono da malam dan juma katsina a mamallakin jaridar katsina times online da ke kofar kaura katsina sai kuma usman manika mai ruwa road puntua da na gwamma Baba Yakubu Makeri to baba lambar ka ta fito ah, masha Allah. Na'am <laughs> da Grace Alheri Abdu da kuma Maryam Dauda dukkan su ma'aikatan VOA sai kuma Hajiya Maryam Kasim Abubakar Iya wadda aka fi sani da ummi ko kuma mai ummi legends faith sai kuma ɗahiru ɗan karo rafin daɗi daraktan shirye-shirye na gidan rediyon jihar katsina da abdulkadir saulawa daraktan labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon jihar katsina sai kuma mutanen garin damari da ke karamar hukumar birnin gwari allah ya sa na faɗi sunan garin daidai mm. wato a jihar kaduna kenan da fatan duka za su yi shagalin sallah lafiya sai shi kuma wannan bashir ɗan inna kadisau ko kuma in ce gaisuwa ce zuwa ga bashir ɗan inna kadisau da musa na cali macangi da salisu mai shinkafa song da jabir abdulrahman kwantagora da yusuf muhammad gagarawa da kuma isa kofsi a sarara sai alhaji lawal girgir da umar ari bade abadam da usman dan fulani mararrabar yawuri da aliko auta kafin yalwa da matarsa maimuna da 'ya'yansu fati da hafsa da kuma aliyu muhammad dan fulani maradawa da ado salati goma ga annabi sai matansa jamila da fadimatu da almu'az salisu magajiya sai sama'ila agnes malam faturi da haɗari mai kwamfuta mai yama da matansa fatima da shamsiya sai kuma nazifi ibrahim rugar malam shagari da lawal sade daura da kuma sani umaru na liliya makuku sai rabi'u nuhu na bukka da matarsa zulaiha da kuma mansur babawo na fada da mudassir muhammad ta balewa da sanusi maɗatai da magaram da kuma garba na hali kamba da jummai garba na hali kamba da Balkisu na hali Kamba. Sai kuma masu gabatar da shirin a bari ya huce wato Grace Alheri Abdu da kuma Baba Yakubu Makeri da daukacin ma'aikatan sashi Hausa na muryar Amurka. Duka dai wannan gaisuwar Malam eh, Baba Yakubu ta fito ne daga Sani mai lange-lange ya wuri. To mun gode kwarai da gaske. To sai kuma wannan gaisuwar fata alheri na abar ya huce da kuma ta barka da sallah da ta fito daga ahmadu manaja bauchi anguwar karufin madaki zuwa ga sashen hausa na gidan rediyo voa hausa ya ce fili a bar ya huce ga gashe-gashe na da fatan alheri zuwa ga sarkin motar sarkin bauchi alhaji baba shehu lame a unguwar karofin madaki a gidan sarkin yakin bauchi da uban doman bauchi alhaji nasiru mu'azu da ke unguwar bakaro a birnin bauchi da kuma sarkin alhazan tafidan bauchi alhaji faruku hassan bashir bakar ra'is wanda ke gidan tafi da bauchi a unguwar bakaro da tsohon sarkin ganin uban doman bauchi alhaji surajo moli sarkin gani mai murabus da ke unguwan bakaro a bauchi da kuma dujuman bauchi na farko honrabu alhaji bashir yakubu lame wanda ke unguwan danjuma goje a garin bauchi da alhaji kamalu shehu ladan sarkin yakin dujuman bauchi wanda ke aiki a fadar mai martaba sarkin bauchi da kuma malama ummi umar malama a makarantar sakandare na bakaro a bauchi da kuma malam musa abdullahi headmaster na makarantar primary na shekal wato babban mutum primary school da ke bauchi a karshe da sarkin garin langas alhaji abdulrahman yalwa wanda ke gunduman birshi a karamar hukumar bauchi da fatan sun tashi lafiya to sai kuma wannan gaisuwar da ta fito daga isun dila faki ta barka da sallah kuma da fatan alkhairi ya ce yana mika gaisuwa zuwa ga mai martaba kauren zazzau hakimin faki alhaji jafaru aliyu da sarkin faki alhaji sani jafaru aliyu to sai kuma sarkin hausawan garejin olode alhaji rabi'u gora da shugaban hausawan garejin olode alhassan mai akuya da alhaji bashir mai katako bakin kasuwa faki da magajin gadon kaya faki da murtala dan faki da gambun laska faki da yakubu izi faki da kuma jamilu mai kasida gidan fulani faki da alhaji magajin yaki gidan fulani da ashiru dan kamasho faki da alhaji haruna walo faki da bala gidan sharifai faki sai kuma aminu gidan sule koko titi faki da gambo mai gyada dan ganye faki da alhaji harusu na alhaji tasi faki da kuma lawal gambani dan sulba da garba na hali kan ba da abubakar sa'ad ganye da sabiola gashuwa da macido sarkin ruwa faki da tahiru danju faki da nuhu lawal paki da gali suraju faki sai kuma masa'udu alasan paki da karshe ya ce da 'ya'yansa hassana da husaina da hassan da husaini duk da fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya mai gaishe su isun dila paki. Malam Murtala ban sani ba ko za ka ɗauko labari ko ka bani gari. A'a baba ai yau na baka gari yau ka bani labari yau. <laughs> Ni ko gashi dan labaran ba su wadatu ba to amma dai an ce wai ba za a rasa nono a ruga ba. Kwarai da gaske haka. Eh yawa. Wato labari ne aka bamu ko kuma ce na karanta a wani littafi. na wato dabbobi ne kasan rayuwar da ake a dabbobi eh, wato mm. dabbobi suke yi a daji a dawa eh. to shi ne kasan wasu dabbobi suna farautan wasu dabbobi ne haka kowa ne yake rayuwan mai karfi mm. ya kama wannan wannan ya kama wannan haka dai ake ta yi to shi ne a haka a haka wata rana wai sai aka waye gari kura mm. ya yi abin nan wai ya tuba to ya tuba daga mi daga mi ya tuba yanzu wato daga yayi kamar ya gane gaskiya yana bin Allah yanzu mm. ya daina muggan aiki na kame dabbobi da sauransu to manyan dabbobi eh. sai aka ana zuwa mai barka ana ta to madalla madalla Allah saka Allah saka Allah kuma rika Allah rika kiyaye da ta da tuba Mm. malam kowa dai na zuwa gaisuwa su <laughs> akuya kuma suka samu labari suka ce to alhamdulillah dama su ne waɗanda ya fi farauta sosai so bari su mm. yi su mai gaisuwa su taya shi murna kuma su yi mm. godiya shi kenan da suka kai suka shigo malam aka yi sallama aka yi ce su wane ne aka ce ai akuya ne akuya ne da sauran yan uwa suka zo ce to a bari su shigo da suka shigo suka zo suka duka suna godiya suka ce to alhamdulillah alhamdulillah tun da dai ai Allah ya sa an gane gaskiya an ga Allah an fahimci mm. wasu abubuwa ba su da kyau to su kuma sun ji daɗin haka kuma sun gode kuma mm. suna son su ji tabbaci sosai cewa daga mm. yau farautar su an gama ta ƙare ba za a farauce su ba. to dan kura ya kada baki ya ce gaskiya ne farauta dai an eh. daina farauta amma mu kuma lokacin da muka tuba wa'azi da aka mana shine kadda mu je mu yi farautar kowa kan mu kowa mu tsangwami kowa Allah eh. da kanshi zai turo mana abinci a gida. Ah, to, ke <laughs> sa ba za mu ƙara bi ba, amma waɗanda kuka shigo. Amma da kuka zo <laughs> kun zama nama. Yawwa, to dama ku ai Allah ya ce ba za mu wahala ba wurin dai ban dawa saboda kama Allah da muka yi. <laughs> To dan dai ba yi aka sa ihu. Ah, ba. wato tuba wato ba ba kware ba ce ta turo su gaskiya an ja gaskiya kam eh ya ce gaskiya ba za su yi farauta ba amma dai Allah ya musa alƙawari zai turo musu abinci gida a sha to ba ai kowa nan. eh ha ba ai ada wato littafi ne ka karanta dole kai dariya akan irin abubuwan da ka rubuta gaskiya gaskiya ne gaskiya ne to malam abin da malam murtala da ga ne malama Julie tana kokarin daga mana hannu to amma ban sani ko kai ba akwai wani sako ka da barka da sallah kafin mu daɗe tabarman mu na wannan shirin eh ina yi ma kowa da kowa musamman a daukacin masu sauraron mu da kuma dukkan yan uwa yan kasashen mu can gida afirka muna yi musu fata alheri da kuma fata a yi wuce sallah lafiya amma kuma kada a zure ma nama sosai ban ce kada a eh. ci ba a ci amma dai a sai da za a ci don ka san in aka yi mai ganganci to akwai rigima ba <laughs> gaskiya <laughs> to mun gode ba murtala to yanzu kuma za mu dasa aya a dan sai kuma sabon mako idan Allah kai mu muna yi ma yan uwa da suka je kasa mai tsarki fata alkhairi Allah karbi ibadu ya karbi addu'o'i ya dawo da su lafiya da addu'o'i da suka yi ma kasashen mu Allah ya zauna da kasashen mu lafiya ya sa albarka a kasashen mu da ko ina a duniya ya kawo karshen yaƙe-yaƙe da ake yi a duniya nan baki daya kuma muna yi ma duk masu sauraro mu duka barka da sallah Allah shi maimaita muna ya kai mu na badin badada assalamu alaikum alaikum salam Nous sommes les prisonniers de la vie. Nous sommes les enfants du monde. Nous sommes l'espoir de demain. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kama sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen hausa at voanews.com. da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta da shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.